الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا والصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته أو اقتدى بهديه إلى الجزاء وبعد سكي صورة سورارم لكم كلم عليه ون اللوكتي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا tara ga watan dulƙa'ada hijirar babba ɗan babba farin jaka da annabi muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam 1441 wanda ya daidai da talatin ga wata watan shida shekara ashirin ƙarƙashin wannan mu'assasa ta ashabatul kiram inda muke gabatar da darasi cikin littafin alhadiyatul hadiya ila ta'ifatit tijaniya na babban malami taqiyuddin hilali Allah ya ji kansa Allah kai masa rahama Allah kuma ya sa ya huta wannan ita ce halka ta 147 kafin mu shiga cikin karatu mu tsindima tsindim masu biye da mu sun san cewa jiya mun gabatar da karatu mai taken suwa suke san annabi kuma suwa suka rufe da rigar sar annabi kuma suke damfarar mutane da yaudarar mutane da wannan riga ɗin bayan da muka yi program a jiya kun ji mun faɗa ma mutane kuma mun samariya. riya sai da mutanen nan idan suka ce wahabiyawa abinda su suke nufi da wannan kalmar suna nufin mutumin da yake makiyin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam shi suke nufi da bawahabi a kuma wannan kalma ta ka faɗi ta ga wani ka ce masa maƙiyin annabi kai ma kana nufin cewa wannan mutumin shi ma kafiri ne kuma kafirci da ziyada da aka ma yin ɗariƙu suna kafirta mutane abinda kawai ba sa yin itilaƙi shine kalman wane kafiri ne amma kalmar da su suke faɗa a kanmu kalma ce ta kafirci da kuma ziyada a ƙari a kan kafircin saboda a cikin kafirai ba kowane kafiri ba ne yayya da manzan Allah sallallahu Alaihi wa sallam a kowane da yake kafirai ne ba sa yayya da annabi kawai su abinda suka ɗauka addinin ba za su yi bayyana shi amma ba sa rikici da shi akan abin da ya zo da shi daga gurin Allah mu kuma sun riga sun mana matsayi a matsayin mu makiya manzan Allah ne kuma sun tsaya sun dagi suna so kuma dole sai sun gamsar da duniya ta fuskar dalili cewa duniya dole sai ta karɓi cewa mu makiya annaba ne kuma duniya dole ta karɓa cewa su masoya manzan Allah ne sallallahu alaihi wa alihi wa sallam to muna faɗa kamar yadda muka faɗa wannan kalmar in ka faɗi ta kana nufin cewa mu makiya annabi ne to wannan attanabus ne bil alqab kuma muna kira kamar yadda ba kwa so a ce muku kafarai to ku daina jifan mutane da kalmomi na cewa su makiya annabi ne ku kafarta su kafirta wanda yake har ziyada akwai akai wannan shine abu na farko haka kamar yadda muka sha bayani cewa abdulwahab rostom mabiyansa su ake ce musu wahabiyawa nisba zuwa gare shi malam muhammad bin abdulwahab sunansa muhammad babansa ne abdulwahab da haka akwai bambanci tsakanin sunan da mutum ya sama kansa da sunan da wani ya sama ka sun ce ana cewa ‘yan bida'a kuma gashi da sun yarda cewa e ana yin bida'ar wannan ya sama suka dage cewa bida'ar akwai hasana da husaina har da husana abu na biyu ga wayanda suka saurari program din mu jiya bayan da muka bude lambar waya sun san akwai wani ya bugu yana ƙoƙarin maganar da muka faɗa na raina annabawan Allah a tafansu da fifita annabawan akan waliyai ya bugu yana so dole wannan matsalar sai ya ba ta kariya mai wannan littafin shi shehu atiku da wannan mai littafin jama'a masters ya rubuta yi project ɗinsa a kai da mashirifi profesu wanda ya duba wannan littafin wajen bahasin kuma ya faɗa a muƙaddimar littafin nan ya ce ko da ya kai kan nuskan littafin rubutunsa na asali ya samu bai samu lokacin hannun mutane masu bincike ya kai kan littafin ya ɓata shi ba to siyaka zo siyaka rubuta a nan wajen cewa maƙamatu kullil anbiya'i aliyatun maƙamu abil abbasi a alawa akbaru sai suka ce kuskuren maɗaba'a aka samu kaga ni na zo na karanta abin da ke rubuce ba ni za ka ce majahili bai kai da za ka yi bayani ya kamata ka ji tsoron Allah ka ce a'a wajen da aka karanta ba daidai ba ne an samu kuskuren maɗaba'a ne ba haka rubutun yake ba ɗaya sannan kuma magana cewa an samu kuskuren maɗaba'a ne da awace wacce babu dalili akan ta cewa wannan maganar haka take to lokacin da suka ga wannan matsalar mafito da ita a ce matsayin shehu tijjani ya fi matsayin duk annabawan Allah sukan a atilin shi a haka yake mun riga mun tabbatar da jiya zazzaki yana nan da ransa bai mutu ba da hausa ya faɗa ya faɗa kalma da kalma abin mamaki bayan da muka ɗauke wannan sai muka ce idan kun ce an samu kuskuren maɗaba'a to shi kuma wanda ke cikin yaƙu ta tilfarida da aka ce shehu tijjani yana da matsayin annabi arba'in shi kaɗai a lahira kaga da kuka ce maqamatu kullul anbiya kuka ce kullul auliya ne to kaga nan ma kuna da dama ku ce kuskuren bugu yi fil jannatil uliya lahu arba'una min maqamati anbiya idza ku yace min maqamati awliya min ghairi ribati matsayin wani ne shi ma kuskuren madaba aka samu to shine suke cewa wai a koma a baya wanda maganar da suke magana cewa shehu tijjani ya magana a kan sahabbai walaisa li'arifin wasulu maqamihi wa qad sarraha an-nabiyyu bi za li wasilati siwa sahabi sahabai. sahabbai fazu bil mana wa sa'adati bi nazarati wajhi al-mustafa wa bi suhbati to bayan fada akai wannan maganar ne fa sana aka tafi aka fadi cewa yana da matsayin annabawa 40 da sai da aka faɗi cewa yana da matsayin annabawa 40 ne sana'a aka tafi aka faɗi falalar sahabai. sai ka ce eto eh, wannan magana ta gaba wacce aka faɗa yanzu to tana warware tawa ta bayan amma waccan magana cewa yana da matsayin annabi arba'in a lahira ita ce a ƙarshe maganan sahabbai ita ce a farko don ya nuna maka cewa eh duk da an riga an kawo wannan a farko to akwai kuma wani abu a gaba abin da nake so mutane su fahimta daga ƙarshe ku gane mutanen nan 'yan son zuciya ne sun rantse da Allah sai sun batar da mutane sun rantse da Allah sai sun ɗaura mutane akan saɓanin karantawar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam jiya mun karanto baitakan Shehu Ibrahim ya faɗa gurare guda hudu ya ce ra'aitu rasulullahi jaharan waye ƙazatan? ya ga annabi kiri da muzu bi farisa a can faransa har ya dinga tambayar mutane ciki daga cikinsu nan ya faɗa ya ce a'a a faransa nan faɗa aka dinga ganin shi ibrahim a hotel ne ya ce hal zaka da mahallu mahallu wai dama annaba a faransa yake sannan ya ƙara cewa ra'aitu rasulallahi nassa bi annani safirul lahu fil kha'inatin mukhallasu na ga annabi kiri da mudu ya tabbatar da cewa ni ne sa wajen gyara zukatan mutane a duniya ya ƙara cewa ra'aitu rasulallahi wato jadabi bi bugu ya ce wa ma gaba anni dahara barran wala bahara na ga annabi ya ɗauki kyauta ya bani annabi bai taɓa rabuwa da ni ba kan tudu ko teku ya ƙara cewa jiharar laƙitul Mustapha bi uruji ilallahi min zalkauni wakta kuruji abin mamaki jama'a ku duba maganar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama lokacin da muka kawo ta muka ce annaba da ya faɗa a nan wajen ya ce man fil manam fa sayarani fil yaqada sai muka kawo hadisai ba guda ɗaya ba dan ta fassara maganar annabi da ya anan gurin sai suka ce a'a ai ma'anarsa ta lugar larabci za a ɗauka ya ƙaza ɗin shine ana ganin annabi kiri da muzu amma a nan wajen su maganganun malamansu sun yadda idan malamin su yi magana a nan a ji a duba wani guri a ɗauko ma'anarta ta ba da ba'anar da yake nufi a nan amma maganar annabi ba su yadda ba idan annabi ya yi magana a nan a ɗauko maganar ma'anar annabi a wani waje ta ba da ma'anar da maganar annabi ya faɗa a nan gurin da haka wannan za mu sake yin lakta ta biyu akan maganar annabawa don ban gama ba kuma zan sake fito da wasu abubuwa aiki aiki kan mun dinga jika muku shi wallahi billahi allazi la ilaha illa huwa mun dinga jika muku aiki kenan mun dinga jika muku aiki kenan wallahi tallahi mun dinga jika muku aiki kenan to ban san yadda za a yi ba kaga su yanzu a nan wajen sun ce ba za a yi masa fassara yadda aka ga larabcin ba dole a tafi wani guri a nemo ma'anar ba ma'anar baitin kenan ba amma maganar annabi saboda son zuciya suka zo suka tsaya suka ce ba su yadda a nemo wani hadisi na annabi ya fassara wannan kalmar ba a'a su larabcinsu ne zai fassara musu maganar annabi maganar malamansu sashen tana fassara sashi amma maganar annabi sashen ta baya fassara sashi ina so mutane su kalli wannan abin a ma'auni na san zuciya Allah subhanahu wata'ala in dai kun ce maganan malamanku ba za a ɗauke ta yadda take ba dole a yi mata tawili ta yi maganar annabi yadda ya faɗa ce a marar ani filmanan fasira ne fili kaza ita ce min babu aula in akwai inda annabi ya fassara hadisin a wani guri sai a koma a ɗauko fassararsa me yake nufi da fasayara ne ya yaqaza din in kuma kun tafi a haka cewa a'a tunda kalmar larabcin haka yake nufi mu ma da abin da muka karanta muka ganshi a larabcin yadda yake mu ma haka za mu bai shi haka haka larabcin yake nufi haka mu ma za mu bai shi wannan ita ce ka'idar da za mu tafi a kanta Allah madaukakin sarki ya yi magana a kan son zuciya a cikin alkur'ani a gurare da yawa ya ce watula alaihim naba allazi atainahu ayatina ka ba su labarin wani ba wanda muka sanar da shi ayoyin mu fan salaka minha fa atba'ahu shaytanu fa kana min al-gawi Allah subhanahu wata'ala yace walau shi'ina a nahu biha da akhlada arzi al-ardi wattaba'a hawahu da mun ga dama da mun daga matsayinsa a wannan duniya sai ya karkata zuwa ga san zuciya ne sai Allah ya ce fa masaluhu ka masalil kalbi in ta hamil alaihi yalhas aw tatruhu yalhas haka Allah madaukakin sarki ya faɗi magana ta son zuciya son zuciya shi yasa Allah madaukakin sarki akwai waɗanda ya faɗa yace afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu afa anta takunu alaihi wakila kai ka isa ka zama wakili a kansa sannan Allah ya ƙara ce afara aita man ittakhadha ilahahu hawahu baka ga wanda ya riƙi maganarsa san zuciyarsa ya zama shine Allahn da yake bautawa ba wa dallahu Allahu ala ilmin Allah ya batar da shi akan ilimin sa wa katama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala basarihi gishawa faman yahdihi min ba'dillah afala tadhakkarun to shi yasa anan wajen Allah ya ce wa annabi fa illam yastajibu laka in ka baje dalili kaga mutane sun ki karɓawa Allah yake fa alam annama yattabi'una ahwa'ahum ka sani san zuciya kawai suke bi san zuciya kawai suke bi yana so mai saurari kai makanka adalci maganar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yayi ta rawi ɗaya ya ruwaito wanda ya kawo ta nan shi ya kawo ta can muka zo muka ce a haɗa hadisan annabi don hukunci ya fita annabin da ya faɗa a nan shi ya faɗa a can suka ce a'a su sun ɗauki hadisi ƙwaya ɗi sun tsaya a kan shi inda ma'anar larabcin fasayara ne fil ya ƙaza yana nufin ganin ƙiri da muzu a duniya to su fa sun tsaya nan sai ga yanzu maganar malamansu da suka ga za ta zama musu matsala saboda duk jahilcin ka aka ce maka shehu ibrahim ya ce wa Limla wa ainul yawma ainu muhammadi saboda ka shehu ibrahim ya zama kaman famfo ne yanzu wadda sirrin annabi yana kwararwa daga jikin shi a matsayinsa na waiwa rusul an biya a kadirenin wayo ku kun yadda maganganun malaman ku idan sun faɗi ta a dan a koma wani guri a nemo ma'anar ta tafassara ma'anan nan amma maganar annaba kuke ma wannan ɗaukar ta renin hankali da renin wayo ba ku yadda in annabi ya faɗa a ba ba ana izuwa wani guri a nemo ma'anar abin da ya faɗa a nan gurin wannan yana ƙara tabbatar mana da aƙidar da muka faɗa cewa malamanku kun fi kimanta su sama da annabawan shi sa maganar malamanku in sun faɗa ana jam'inta a haɗa malami da ya magana a nan ga ma'anan sa a can amma maganar annaba haka ake ɗauka ta a warware kawai kowa ya ɗauki abin da ya ga dama abin da ya masa shi ne haka wannan kuma ba wanda ya sai ya kare shi mu ma tun da kun ɗauki fasirani fil ya kaza kun ce za a ga annaba a duniya Muma man tsaya nan cewa walimla wa ainul yawma ainu muhammadin ba wanda zai zo ya rena mana wayo in ku kace a wannan baitin yana da ihtimali ba za a fassara shi a zahirin sa ba saboda wasu maganganun mu ma sai mu ce maka maganar annabi tana da ihtimali ba za a fassara ta haka ba saboda wasu hadisi in ka rike nan haka mun kuma za mu tanana ta cewa Ibrahim ya ce wa ainul yawma ainu muhammadin ya ce shi ne ainihin annabi muhammadu tunda aini tana daukan haka a lugar larasi kamar ya kaza take daukan turi da muzu a A tafi a haka in ka ce tana da tawuli, can ma sai mu ce maka ita ma tana da tawuli. a tafi a haka haka kuma za mu ta karanta baitin haka za mu ta tawa saboda haka tawuli ka dauki zahirin lafazi daga ma'anarsa zuwa ga ma'anar da asali bai dauka wannan shine ballantana mu ba tawili muka ba mun kawo ka'ida ne na malaman hadisi wajen fassara hadisi wannan shine ka'idar da muka yi to da haka wannan maganar na cewa shehu tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira kai jama'a wallahi wannan maganan kaburar kalimatan ta min afwahi in yi kulu da ai wannan maganar da na faɗa babu wanda ya ce ƙaryata ce ce a'a ai babu magana ni na ɗauka cewa za su yi a'a wannan maganar fa da na faɗa na ce a'a sai aka koma wai ai ya faɗa wani guri ya ce wai shi ko ko matsayin ko zarra ne ma bai kai ba kuma yanzu da ina faɗa wani tambaiti in ce shehu tijjani ba kowa bane a wajen Allah ko kwayar zarra bai kai ba to kuma sai ya ce a'a yanzu kuma zagin waliye yake ya ce a zagin waliye yake dama duk aqidar da bata gina akan dalili ba to haka za ka yi ta samunta da cin karo yanzu yanzu mutum ya magana sannan ya tafi gaba ya je warware abin da ya faɗa haka za ka yi ta samunta da cin karo to muna nan muna jiran ku wannan an faɗe shi faslun fi ta karamatihi radiyallahu ta'ala anhu karamatuhu kal bahri wal qasr wal hasa wa shimatuhu ikhfa'uha ay kufiyatin fa kam lahu min mukashafatin sahihatin وكم له من إبراء أعظم قلته وكم من دعاء مستجاب بسرعة وكم من إغاثة بأسرع لمحة وكم له من تصرف في العوالم وكم له من رؤيا لخير البرية كرؤياه للنبي يقرأ والدعاء وإن فتردى قدر ماه بلحدته وقل له أريد فإنني وأمن في الدعاء فأعظم بدعوتي وهر أكجي aka ci gaba da tafiya aka ci gaba da tafiya ana faɗa falalarsa a cikin nan ne aka faɗa aka cewa wa ma ahadun min auliyallahi kullihim babu wani daga cikin waliyan Allah ga baki ɗaya da ya isa ya na sahabahu wanda zai iya zaunar da mutanensa a aliya jannati aljanna madaukakiya babu hisabi babu hukuma sai shi to a cikin kuma wannan in ke faɗa karamomin shehu tijjani ne aka tafi har aka kawo nan wurin? aka ce a aljanna yana da matsayin annabi arba'in a lahira shi shi kaɗai shi sa kagaji da na warshi ne amfani yau ga shi na hafsu ne Ba ka da yadda za ka yi da ni kuma ga baikin nan a nan wajen wafil jannatil uliya lahu arba'una min maqamati min maqamati min maqamati anbiya'i min shehu tijjani gashi zaka ga na ja layi haka guda biyu gashi nan yana da matsayin annabi arba'in shi kaɗai a lahira to shi yasa kamar yadda ɗan uwa malam nura ya faɗa bai kamata mu yi isra'in saurin cewa na kafiri ne, amma wannan aqida duk wanda ya yarda ne sai sa ta azuta yake bauta ma Allah da ita na rantsi Allah ba musulmi bane wallahi wallahi ba musulmi bane kuma zamu ja da kowaye akan wannan shi yasa yunada bihi fil hasri hadha imamukum wa hadha mumiddukum bi a'lal manasati fadlahum fatakil alal kull inna shamsu dhuha wa al kawakibu laylatin wannan fa duk ana faɗan falalarsa ne bayan an faɗi waccan magana sadaka kakkure na hankalin mutane mutane kuma ya kamata su fahimce ku ba magana kuke ta Allah da annaba wai su tsira a lahira a'a kamar yadda na sha faɗa a karatun nan magana ce fa ta ku yanzu kun riga kulla shi ta kobi sai fa kun kara malaman ku da ɗari ku ko Allah da annaba za su kastanta su wulaƙanta in ba haka ba ya za a zo a rubuta cewa shehu tijjani yana da matsayin annabi arba'in a lahira shi shi kaɗai ka zo kana ɗauko wata magana banza a gefe maimakon ka ce a a wannan magana kowa ya yi faɗe ta kuskure ne ba ku yadda da ita ba Allah ya gafarta mai sai ka je ka ɗauko wani abu a gefe kana ƙoƙarin sai ka ba shi kariya kariyar da ba za su yi ba kuma za ku ga matsalolin da na tattauna guda biyu ga misali da su ba su iya taɓa ko ɗaya ba sai wannan ai mun ce ana ƙoƙarin da ta matsayin annabi da shehu tijjani annabi khatamul anbiya shehu tijani khatamul awliya annabi ba a auren matan shi in ya mutu ko in ya saka su ma suka zo suka sa ka'ida ba a auren matan su ana neman tabarruki da komai na annabi su ma suka ce sai an yi da komai nasu haka suka dinga yi sun ɗauki matsayin manzon Allah sun rabe ma kansu kuma saboda rashin kunya wani yanzu yana kallon ka yana ce maka makiyin annabi akwai abubuwa yau kun san mun kwana biyu ba a danno wani abu ba to yau bari mu dan danno wasu abubuwan ku ji yawwa bari ku ji wasu abu yadda haka ji gani a lafiya bari mu dan danno dama mun kwana biyu ba a danna ba yawa don wannan danne-dannen yana cikin abin da yake daga musu hankali mu saboda ba su da abin da za su danna ne shi yasa ba su danna in kuma suna da his su su danna bari mu ji akwai ma wata magana wannan ta wuce minti biyu ba amma ba da ita zan fara ba wata wataƙila sai a halka ta gaba zan dawo kanta bari mu ji ai ba yadda za a yi ba zai taɓa yiwa ba wannan rainin hankali ne in ka ce ainu ka fassara shi ka ce famfo ne ana na bugowa tunda yana ɗaukan haka a larabci sai mu ce maka mu ma ba mai yadda ba a tsaya kuma yadda kuka yi tawilin magana da kuka faɗa shi ma bil jabbar ɗin da kuka ce zindiki ne a kashe shi shi ma ya yi tawilin maganarsa daga ba ya ce shi ma ga abin da yake ne in maganar shi ibrahim tana da tawilin da ake karɓa to ita ma maganar shi ma da yi tawili ya kamata ku karɓi tawilinsa in ba ku karɓi nashi ba kuma ba za a karɓi naku ba wannan ita ce ƙa'ida kawai yanzu ko a babin ladabi ko a babin ladabi ya kamata ya zamanto ana ma'annabawan Allah irin wa'in nan maganganu na rashin sanin ya kamata da rashin girmama ai bai dace ba ne yadda muka yi na yadda haka tijjani a ranar takin jama an muku hijabin da kan a duniya ku ga zai ina sojojin ina fastantan ina shumakirekantan ina bota-botan da an saboda a nuna maka idan yau da ya kwaso ne babu wani mala'ikan da zai birki babu wani mala'ika da zai bai har malami ya riki lafiya ce yau mai yasiru marumin aki wa hun biyu wa ce wata yi mutuwa da kullum rin yau rin ya guguri ai kowa to yau da tawaye ranar kiyama ce kawai ta Allah ya wuce kawai yanzu ma ta Allah ce ai masala ya ci na ka masala ya yanzu yi guda in zai tafi Abuja a mota ya zama da kocin da wiwi da kawunan mutane a mota sakon rubunan da za a tare saboda ne yana wiwi din nan wai waliyin duniya ne kun kuma masu bincike mala'ikun duniya to gabaki ne ke saboda haka idan yau tijjani ya ego ka tijjani a rayuwa wallahi tallahi babu wani mala'ika babu wani mala'ikan da zai kare mu wala ke mun dangana da fada kun ji in shehu tijjani irin gumo su za a tafi gaban Allah babu wani mala'ikan da ya isa ya tare sai su dangana gaban Allah ku diba irin wannan maganganu na rashin tarbiyya da rashin sanin ya kamata Rana alkiyama fa rana ce da Allah ya ce yawma mai hukumar ruhu wal mala'ika la ya illa man azina lahu rahman magana wallahi baka isa kai ba sai an baka izini an ce kai amma haka shehu tijjani zai kwaso siri ya tafi gaban Allah babu mala'ikan da ya isa yi musu birki ya hana su danganawa gaban Allah subhanahu wa ta'ala ba, dan Muktar, Ahmad, dan Salim, dan Abdul dan Salim, dan Ahmad, dan Habib dan Abdullahi, dan Abbas, Sen cebet, sen gideriz, sen gideriz, sen gideriz, sen gideriz, sen gideriz, sen Ya Muhammad, sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? Sen hazır mısın? dan Muhammad dan Abdullahi dan Abdulmutallib dan Almanaf dan Hashim dan Qusay dan Kilab dan Murra dan Ka'ab dan Lu'ay dan Sir dan Mal dan Madar dan Kirana dan Kuzaima dan Murkan dan Kiliyan dan Dizar dan Mahalir dan Azhar har ka je kan Ismail Ismail dan Ibrahim Ibrahim dan Tarau Tarau dan Sharubu Sharubu nan Abashar Abashar dan samu za mu san nuhu nuhu dan irabira ya ku dan mafusharu mafusharu dan akanu akanu dan yan biyan dan balairu balairu dan kairana kairana dan isa jiza dan annaba adam ka dai wannan fa duk san kana mutum ga annabu ga yau tijanin ga shi ibrahim shi ibrahim ta cewa ranar kiyamar ma sosai kinke shi ne ke wallahi sosai ya ma yake kaji wai shi ibrahim wani kiyamar ma tausayin teki Allah fa cewa yau mai jima'ul lagun rusula ranar da Allah zai tara manzanni kaf da ya ƙulu ma za uju Allah zai ce musu dame aka karɓa muku saboda yadda bala'in ranar take da rudu da ake ciki manzanni za su ba da amsa za su ce kalula ilmalana innaka anta al'amur duba ba ku gani fa Allah cewa fa kaifa tattaquna in manya yawman yaj'alul wuldana ba, ranar da saboda bala'i karamin yaro zai tashi gaban Allah da farfara sai ka zo kana magana sai a ce a'a ai wa'annan ai jahilai ne Yan tasha ne kuma ga tashin cin ga jahilci a cikin littattafansu wa'annan masu maganganun daga littattafan nan suka koya suka fita suke wa'annan maganganun ba a titi suka tsinta ba ana faɗa a littafi an rubuta ana cewa shi mutujjani shi kaɗai yana da matsayin annabi arba'in a lahira ana faɗa ana cewa shi ibrahim kaza kaza kaza kaza kaza kun raba addini gida biyu kun ce akwai hakika akwai shaka ta yaya za a yi duk abin da ake na zahiri na manyan mutane ta yaya za a yi mutanen nan ba za su zo su taɓanna ba da sunan addinin musulunci ta yaya za a yi shehu ibrahim ɗin da ba ma tabbas ya cika da imani ko bai cika da imani ba Shi ne za a zo ga annabawa Allah zai masa tambaya a gobe alkiyama suna cewa la ilmala lana innaka anta allamul mulguyu amma sai wani mutum wanda ya rayu a wannan zamanin cikin je wanda na sa maganar sa saboda rashin tarbiyya cewa yake fi rantsi da Allah tunda Allah yi duniya ba a taɓa ɗan da yayi ba annabi ba kamar Shehu Ibrahim haka ya faɗa yanzu mawaƙan da annabi wanda suka ba addinin musulunci kariya har Allah ya kawo istisna'i a kansu da ya ce wa shu'ara'u yattabi'uhum al-gawun alam tara annahum fi kulli wadin himun, wa annahum na mala la yaf'alun Allah ya ce illa allazina amanu wa amilus salihati wa dhakaru Allah kafira irin su Hassan bin Sabit ake nufi wanda annabi ne ce a ajiye masa kujera a masallaci ya mayar da martani don ya ba addinin musulunci kariya kuma na ce na rantsi da Allah baiti ɗaya na Hassanu bin sabu ya fi wannan diwanin na shi Ibrahim amma saboda rashin tarbiyya da rashin mutunci cewa sahabban annabi ba kwa cewa wata tsiya ne su in dai a gaban malaman ku ne to ake maganan sahabi wanda ke maganan malaman sa yana da matsayin annabi arbain alahira wa ke ta sahabi ai ba ta sahabi saboda haka bari mu tsaya nan ana nuna lokaci yayi wannan maganganun da aka fara a jira halka ta gaba yanzu nan za mu ƙarasa za ku ji ƙarin bayani yanzu to subhanaka allahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh